العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya nuna muna wannan rana mai ɗimbin tarihi gare mu wanda yake idan muka duba a shekarun baya idan taro ya irin wannan idan ka an ce kilasi ka taso wata kila waka zai yi amma cikin ikon Allah sai Allah ya sauya lokaci kuma wannan ba iyawa ta bace Allah ya yi ni dai durdun dumi ya jarba mu so bisa ga wannan zai yi da wannan dama in kara gode ma Allah abu na gaba duk abin da ya kamata in ce a shugabanni na sun riga sun ce sai dai in kara ƙara ta liki gwargwado wannan bawan Allah da Allah ya bashi iko ya wannan tunani to kara godiya za mu mashi domin sanin mu ne mafara a cikin zamfara kusan in ce ita ce cibiya domin wani dan ya wani abu in bai gamo da mafara ba to shi aka ce maruhin kan uwar abin da ita uwar daɗi wata goya Allah ce da aka yi wani kauye so sai aljannu suka dami matan garin sai sarki yasa aka yi kuwa cewa daga yanzu an sa doka amma ta aka koma gani da kan ta sake to za a yi mata hukunci kaza ta kuma uwar daɗe zane guda gare ta kuma dole sai ta ta kasuwa duk sati saboda haka da lokaci za ta ja kasuwa sai ta kwara baya ta akai kai ta bar waje ba sai na cika mu da surutu ba kamar da nace muna godiya ga Allah kuma wannan gidan mai Allah ya albarkace shi kuma Allah ya sa ga mu da shi duk mu ci wani abu assalamu alaikum